Da wani kwarekwaryen biki ne aka ƙaddamar da ayyukan sabuwar majalisar dokokin ƙasar ta Nijar mako guda kenan da shuɗewar wa'adin tsohuwar majalisar da aka kafa bayan zaben shekarar 2016. Majalisar wacce ainihi ke da kujerun wakilci 171 na kunshe ne a wannan karan da wakilai 166 saboda rashin gudanar da zaben 'yan nishar mazauna kasashen waje honorable kallamu tari na daga cikin sababbin 'yan majalisar da ke soma wa'adin wakilcin al'umma na tsawon shekaru biyar zama allah godiya zama jama'a mu godiya da suka ba da yardar su suka zaɓo mu muka zo mu wakilce su a nan majalisa ta ƙasa ta min wannan shekara biyar da a gabanmu allah shi ba mu sa'a gare ta Allah ya sa mu hora lahiya mu kare lahiya Allah ya sa ita ce wani mahwari na ƙara cin gaban ƙasanmu kuma ina fatan dubututuwa dukansu za su tsaya tsakaninsu da Allah su tsaye da dokoki na gari wa'anda ake biya wa'anda aka yi cikin dogon lissafi don a kiyaye hakkin kowa a cikin ƙasa dagewar mata akan batun mutunta dokar luwasun lokota da ke hangen ware kason musamman domin jinsin mata wajen rabon mukaman siyasa da na naɗe ta samar da kyakkyawan sakamako domin a wannan karan mata ne ke kan kashi ɗaya daga cikin hudu na yawan kujerun wakilcin al'umma a zauren majalisar a cewar honorable na na jubi haruna mati hakan na nufin an buɗe sabon babin siyasa a wannan ƙasa. Eh, zan fara da kaina ni da na san kaina eh, a lokacin da aka yi tsaye irin za a yin in national na kasa sai na ji ma kamar ban taba jin ta ba sai yau saboda irin abun ya shige ni saboda irin na ƙara tabbatar da cewa eh aiki muka zo yi kuma kasancewa mata suna da yawa a banan nan ya nuna cewa za a samu canji kuma muna kyauta zaton cewa insha Allahu ta'ala mata kan sun zo ne dan kansu dan ciwon da gare mu kuma dan ci gaban kasar mu insha Allahu ta'ala shugabanci wuya gare shi kenan ba komi muke bukata ba sai dai a taya mu da addu'a dangance da ayyuka da za a yi na ƙasa don insha Allah ta'ala Allah ya tabbatar da ƙasar nan cikin kwanciyar hankali sannan kuma ci gaba ya bunƙasa a Nijar. A ci gaba da ayyukan kafa sabuwar majalisar a yau bangarorin da ke wakilci za su gudanar da zaben shugabannin su a matsayin wani matakin share fagen soma ayyukan da talakawa ke jiran gani daga wakilansu. a ranar 27 ga watan Disamban 2020 ne 'yan Nijar suka kada ƙuri'ar zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa wanda a sa jam'iyyar PNDS ta zo kan gaba a yawan kujeru yayin da jam'iyyar Model Lumana ke danne mata gargada sannan sauran jam'iyyu suka biyo baya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.